A yanzu haka dai ɗaukar nauyin ɗalibai zuwa karatu a jami'o'in ƙasashen waje daga Najeriya ya zama ruwan dare ga shugabannin siyasar ƙasar. Duk da yake dai jama'a da dama na ganin ci gaba ne ta fuskar bunƙasa ilimin, amma a ɗai gefen masana ilimin sun ce mai da hankali wajen inganta jami'o'in gida Najeriya shine yafi muhimmanci. Ɗan majalisar wakilan Najeriya, Honorable Abubakar Lado Sulaja, da a ƙarshen makon nan da ya gabata nema ya ɗauki nauyin tura wasu ɗaliban yankinsa su goma sha takwas zuwa jami'ar Al-Azhar da ke ƙasar Masar ya bayyana dalilin yin hakan. to sa shine ganin yadda ilimi a Najeriya yanzu alal hakika ya zama abu wanda ke wahala kwarai da gaske shi yasa muka ga cewa ya dace mu kai su ƙetare domin su tafi can su samu ilimi mai inganci sosai wanda za su zo domin su kartar da yara da kuma al'umma domin ci gaban al'umma da kuma inganta harkar ilimi to amma malami a sashen ilimin manya a jami'ar Usman Dan Fodiyo da ke Sokoto Abdullahi Umar Alhassan ya ce mai da hankali wajen inganta jami'o'in gida Najeriya shi ya fi mahimmanci kamar yadda ya mun ƙarin bayani ta wayar salula. Yanci ne na mutum ya zaɓi inda yake so ya yi karatu, hmm. sannan kuma akwai dalilai da yawa da za su iya sa mutum ya ta kasashen waje. Hmm. Amma da gaske ya kamata a ce, kakan mu yanzu idan ka ce mutane na zuwa kasashen waje, to sai ka auna ka ga cewa mutane na zuwa kasar mutum nawa ke zuwa daga wata ƙasa ya ce ma zai zo Najeriya a cikin jami'o'in mu in ka zo za ka tantance ɗaliban kasashen waje nawa ne. To idan hakan za ta samu a ce dai namu ya zama ya samar da duk abin da ake bukata na hmm. daga kayan aiki da isassun malamai da horon malamai da duk abin da ake bukata a samar yadda jami'o'in najeriya za su yi gogayya da dukkan jami'o'i na duniya hmm. ba matsala To ɗaliban da suka samu tallafin ɗan majalisa Abubakar Ladon dai sun ce suna cike da farin ciki domin kuwa sun daɗe suna neman wannan dama kamar yadda wasu daga cikinsu ke cewa. Sunana Muhammad Nasir Shehu. daga nan suleja alhamdulillah gaskiya na yi farin ciki na yi murna na yi godiya ga allah maɗaukaki da wannan dama lallai mun daɗe muna yunkuri irin wannan shekaru baya mun nemi jami'ar madina har mun yi interview a shekarar 2010 amma allah bai nufa ba amma sai wannan lokaci allah maɗaukaki ya ba mu dama sanadiyar wannan gudunmawa daga shugaban mu dan majalisar mu sunana alhassan ismail daga nan cikin garin soleja gaskiya farin cikin da na ji a rayuwata lokacin da aka mun albishir da kasancewa ɗaya daga cikin ɗalibai za su tafi misira ba zai iya misaltuwa ba don ban taɓa farkin haka a rayuwata ba. Inganta ilimin dai ko ta wace fuska na da mahimmanci domin kuwa shine gishirin zaman duniya kamar yadda masu magana suka bayyana. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.